Assalamu alaikum mu da haka sanin ku da murza ci kasance da mu'amala sabon shiri. Sarkin waka ya haddasa ce ku ce da ayar alkur'ani kan wannan batu da ake tayi kan dukan mata. To jama'a kuna ta tsalle ina jin ku. Daren jiya ne Naziru ya Ahmed sarkin waka ya wallafa wani hoto. Feji daga shafin alkur'ani inda ya zagaye wasu kalmomi daga cikin aya ta hudu, A cikin nisa'i a kawwamuna alan nisa'i inda ya zagaye daidai inda aka ce wadribuna wanda fassarar kai tsaye na kalamomin wadribuna ku doke su inda ya wallafa wannan hoto a shafinsa game da rubuta cewa take fa aka yi ta akansa da raddi da maganganu na dama da kalubalanta har da masu zagi da masu fatan tunda 'ya'ya mata zalla yake haifa Allah ya sa ya auren 'ya'yan nasa ga mazan masu duka maganganu dai iri-iri haka ake ta yin su dai abubuwan da mutane suka yi ta faɗa ibrahim birniwa ko cewa wasu abubuwan a barwa malamai fassarar wasu ayoyin sai da hadisai kowa ya tsaya a huruminsa aisha goje ko cewa ta yi ka fara dukansa tun daga yanzu har sai ka gaji kuma muna fatan hakan idan hakan kake so ka yi wa 'ya'yanka mata allah ya ba su zaɓi ne haka dai mutane da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su kan wannan batu 'yar uwa mafi da Rashid ta yi jan hankali ga Naziru sarkin waka inda ta ita kuma ta wallafa wani sako gare shi a shafinta na Instagram da ke cewa buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Naziru sarkin waƙa. Ban ji daɗin wannan postin ɗin naka ba. Dalili ku kana da masoya da mabiya wanda duk abin da ka faɗi za su bi ka. Wannan fasarar wadda Bibuna bi ma'ana a dake su tana mildin ɗin masu ƙaramar ƙwaƙwalwa ne. Duk cikin mabiyanka sai su ɗauka Alƙur'ani ya ce a daki mata. Su samu bel su ta lodar matar tasu wanda duk da cewa ba mu ce babu ayar ba amma shi Alƙur'ani ba a yin fasararsa kai tsaye. Sai mutum na da fasarar ilimin kuma ko a industry an yi wani fim na rikadawa mai dukan matarsa ɗaya daga cikin fim ɗinku masu koya darasi wuce I can remember Zanam wanda har mutum zai yadda ya yi an yi bayani dalla-dalla dukan mafa cewa akwai a saka gefen babban riga in har tura ta kai bango ba ce a kai mutum ya labci matarsa ba kamar wata jaka sannan shi kuma addinin musulunci bai yarda a tozarta mata ba domin ku duk mai dukan matarsa ya tozarta ta ina fatan kafin mu masoyanka mu fara ganin postin ɗinka makamancin irin wannan a taimaka a yi bayani gaskiya irin wannan fotin din kamar tare zaune tsaye yake shi kansa addinin musulunci a bayan sporting bilons ba ko masu kalin zarafin wannan dai shine rubutu da mafi mufida shi ta yi a shafin ta na sada zumunta na instagram nan da masu maganganu da suka biyo baya wannan rubutu na najeriya wallafa wani bidiyo cikin mamaki yadda mutane suke ta tada jijiyar wuya akan batun domin shi ba musu yayi ba cewa ya kawai a kawo masa ayar da ta ce kar a doki mace kuma ba wai ya kawo wannan matsala ne don yana so a yi dukan ba a'a sai don wani rubutu da yake yawo a kafafen sada zumunta wanda ni ma na ci karo da shi ka rubuta cikin harshen turanci da cewa naziru sarkin waka ya yi amfani cewa shi a alkur'ani daga inda aka ce kar a daki mace ba ya daga kawai inda aka ce a dake su domin kore waccan karyar da aka yi ga alkur'ani kuma yin ƙarya ga alkur'ani yin ƙarya ga Allah ne kamar ka ce Allah ya ce ne bayan bai ce ba saurari bayani daga bakin naziri sarkin waka domin an ce gani ya kori ji duka duka anan muke zuwa muku da ƙarshen wannan shirin sai na ai sauraro ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to jama'a kuna ta tsalle ina jin ku ba fa abin da na tambaye ku kenan ba fassara aya abin da na tambaye ku kuna da ayar da ta ce kada a yi duka wannan fassara duk kuke sa kanku duk kuke sa kanku yawwa idan da wacce ayar da mai ita a dan wullo mun in babu a ce babu sai mu shiga wani topic din aiwa in fassara ayar ma ake so duk yadda kuke fassara ta kuna yi ne yawwa kalilan ne ma suke fassara ta su ma wanda suke fassara ta daidai suke fassara ta kan da yadda take ne ni ko ba ma fassara ta ne ba haka ayan nan dai da kuka ganta mata ku hakuri ta ta yi a ƙaurace muku idan fa ba wai mata na ake magana ba macen da ba ta jin magana ake magana to ke ya za a ki ƙoƙari ma har ki kai kanki cikin mata mara jin magana da tun da aya ta zo kuma ki zo kina jin haushi ba kya jin magana ni dan kai ga ƙauracewa da duka a kiya za ki ki zama wannan macen da Allah mu daina abin ma ni ya kunya na ga yadda abin ya bani mamaki yadda mutanenmu ni na ɗauka kowa addinin nan ya ɗan yi familiya da shi yanzu ashe diddai da saura kowa wannan ya je ma wani ma sai ya je google ya kwafo abin da zai sama ga kuma masu jin haushi da an zo a yi zagi ba haka ake ba Eh, in an ce ƙur'ani ya ce ko hadisi to sai a zo a tattauna matsalar sai a samu karuwa da juna ni na ce kaza kai ka ce kaza wannan tunno kaza na ba faɗa ta ce ba aya ce faɗa Allah ce faɗa Allah ce suran ma baki ɗaya suran mata sunanta to kuma yanzu shi kenan ni nan da ganni ina da ‘ya'ya wani ya ce Allah ya ta ‘yan wata ne a da haka ne shekara ta ina dan shekara 23 ne aure 22 amin so yanzu ina da mata uku a cikin matan na akwai wacce mun fi shekara takwas ko ba mu taɓa zuwa na kai ƙarar ba ko a gayyace mu a mana fara to ina ji ba nufi na ai dukan ba yauwa abinda ayat ta ce ne muka ɗauko muka fara to ku kuma me yasa hakiki cewa anya eh <laughs> ta ku kwantar da hankalin ku wallahi addinin musulunci fa na rantse da Allah saukin da ya ba ku ba za ku ba kanku ba duk wannan feminist inda suke ta kokarin su dora ku akan wani abu duk bata muku lokaci suke ba wanda ya kai ubangiji tausayin ɗan adam da kuma kawo masa sauƙi ba abin da ya kai musulunci samawa mace 'yanci da kawo mata sauƙi hawa wanda ta wuce dabdala wannan abin nan social media wata iri kana ma so kai magana in ka duba sai ga maganganun mutanen da duk ma yawancin maganganun na masu ilimi kaɗan ne kuma shi mai ilimi da kashi da fejinsa ai ka san mai ilimi kuma da ka ji maganarsa ka san mai ilimi ne so mu yi haƙuri ba wannan ake nufi ba ba eh, sa ne ni na faɗa ba na ce Allah ne so kuma abin da Allah ya faɗa kai har ka jikarsa jin kunya ka hau wani ma ya ce eh, mahaukaci wannan irin kalmomin nan ne fa kafiran da da annabi ya zo da ƙur'ani suka dinga gaya masa to ba haka ba ne wa kuma ayan nan haka fasarar ta take wallahi a ƙaurace muku daga makwantai a zane ku amma ba wai mata na ake magana ba irin wanda dai ba sa ɗan jin magana so hakan zai sa su dawo daidai su ma su zama masu jin magana me abin tashin hankali ke tsoron me ke da hakiki ta da jijiyar wuya oke kina cikin matan da sai an kai ga wannan hukuncin in mm, a'a da Allah kan miya da komana magana nake inda a ni ma fa gani da an yi poster an sa ƙur'ani ya ce kada mutum ya daki matarsa bible ya ce kan mutum ya daki matarsa menene shari'a ta ce kan mutum ya daki matarsa to sai nake neman inda ƙur'ani ya ce kan mutum ya daki matarsa sai a ƙarshe suka ce amma su maza ok amma su mata ne sai su din in an abu ya fara sai maza su dake su mazan su dake su in ka isa ka dake ni to shi ne fa nake nema in ji ina ne a ƙur'ani ni ba waccan tambayar ne ba to ku kuma ba a iya kawo ilimi a tattauna shi kowa ya ƙar ba sai wannan ya jawo abin da bai kama ni wallahi na ji kunya wallahi ni nan da ganni ba abin da aka zo da shi a boko in sama baki amma in dai a addini to zan tsoma na. in ko ban tsoma baki na ba to ya fi karfi na ne yanzu zan fara wa malamai waya kuma ko zan yi magana fa ta addini ko ku ce kai tsaye na wata na san abin amma wallahi sai na kira wasu malaman na yi magana da su wai me kaza sai mintuna mintuna mintuna mun ɗauko ayoyi mun murza mun ɗauko hadisai mun murza sannan sai a wullo muku to ba kai tsaye ba ne ba shi addinin musulunci da wuce kayansa in baka tauna kare ne ba sai ka je ka fada cikin fatawa wacce ba haka ba kuma wanda ya dai ka kabatar da shi wanda kuma bai ji ka ba ku ta hayaniya da shi ina jin dr ahmad bamba yana cewa ai eh, shekaran jiya ina sauraron wani karatun sai yake cewa yanzu malamai sun yi yawa kuma haka ne ba duka ba ne ake da ilimin so yau na gani a kasan feji na na gani a kasan post din da yawanci duk ba ilimin ba ne ba a damu da ilimin ba kawai wani zai je kwafo a google ne ya zo dora ma kuma karatun intanet ba na gaskiya ba ne allah ku daina bin shi kawai mutum in zai karatu ya je ya zauna ya yi karatu ayan nan fassara ta fassara ta ce sauƙi da malamai suke kawa nasu ne amma magana duka kam gaskiya mace ta ji a jikinta ne lallai ta san an ke ta kamar yadda yaro in ya kai lokacin da zai sallah bai ba aka ce a dan turara shi to haka ita ma haka duka ne na ka saboda in wani ya ce da gefen riga wani ya ce da tsintsiya duk a ina ayan nan ta kawo tsintsiya da gefen riga kuma in ka ce wani hadisi ya kawo hadisi yana tura aya ne hadisi bai tura aya in ka ce eh, duka da gefen riga to magana yanzu da ƙauracewa daga makwanci da kuma duka da gefen riga ne fi wahala ai da sai a kawo duka da gefen riga kafin ƙauracewa daga makwanci so shi aka kawo daga baya saboda me wancan bai ba wannan bai ba wannan ya kamata yi to da allah mu waye mana ba wai magana ba ce da za a tsaya wannan ya zagiyar no wannan maganganu ne da ba za mu daina yin su ba ƙur'ani ne ba za mu daina faɗa muku ba to me abin a waye ilimi ne in kana da shi ka faɗi naka in ba ka da shi kira malamin kuma in ya gama ma gaya ma duk abin da ya gaya maka ka rubuta mana sai mu ba shi amsa shi ma sai ka ƙara koma sai ya ƙara baka in muka ga fatawarsa ta yi daidai ta fita mu malaman mu suka gaya mana haka ya mu gaskiya ko mu ma ilimin mu da muke da shi daidai gwargwado ya nuna mana za mu ce haka ne wallahi ai ba wa addini ƙarya ba wa Allah ƙarya na ai musulunci da wagan shi ba a magana ka zo da wani me ake cewa lauje a cikin nadi karatu ne kawai in kayi shi ka yi in ba ka yi wallahi ba ka yi ba yawwa al-ilmu qabla al-qawli wal amali ka fara neman sani ka sani ɗin sannan ka yi magana ko aiki in ko baka sani ba aka ce fasalu ahlal dikri in kuntum la ta'lamu so dan uwa mu dinga bari mai karatu sai mai magana in ka duba maganganun wasu a kai da suke a ƙasa sai ka ji wai mutum ya ce baka fahimci abin ba ko kai masa wata fassara qur'ani fa ba a mar haka wai gaya ma ba fa fassara fa aka kawo ba ca aka yi maka kawai a kawo aya mai kaza amma kai kawai ka tafi magana an fassara ma in ba dai san kawai ka zo ka yi magana ka ɓannatar da datar ka ba inda kun tsaya a na ne na ga duk masu so ake a maganar a hankali sai mu yi sai a ƙaru da juna amma duk masu magana kawai yan harbar tamati ne ta harbar tamati ya kamata fa kanmu da jage mi ta bokon nan kawai mu dinga zuwa muna karatun addini kuma mu ba shi muhimmanci ba wai kai karatun addini baka san ma'anarsa ba shi ba ya san haka a zo ana magana a faɗi magana kaga kamar an kawo abu na zalunci ba zalunci ba ne